Wato jama'a mu da zuwa a kan Life Media Ministry. Ni ne ke kawo muku wannan magana sunana Bashiru na samu dan wanku kaninku babanku da yaranku komi da kominku. Wato magana yau kafin mu fara ya kamata mu fara da addu'a. Saboda ina maka addu'a Na <clears throat> Nami anarokoni yafa maka zunubi, nami rokoni ya bude muna zuciya ya ba mu ilimi saboda mu ji maganansa da lafiya. Kai da kai ji na nami rokoni za ka ya baka zaman lafiya sa maka albarka ya kara maka albarka da abin da kake yin duka kana jin kana yi wani abu ne kana yi wani aiki ne ya sa maka albarka ya zaman ka zama maka lafiya. na wannan roko ne da suna yesu kristo amen kamar yadda na fari yau za mu ji magana daga littafin revelation 320 a wurin ne za mu ji magana yesu kristo ya gaya muna kaman gani na saya a gaban kofa na bukawa wanda za ka ji ka bude mini kofa don shika in ci abinci da misi misi kuma ci abinci da ni to magana an si kenan to kaman inda magana littafi ya gara mana kaman yesu kristo ya ce yana sai a gaban kofa yana buka abinda za mu duba ne menene a wannan kofan da yesu kristo ke buka menene wannan kofan na yana so mu bude mai saboda shi ka zama tare da mu ci abinci tare da mu da mu kuma mu ci tare da shi a kofa ne wa menene wannan a kofa da muka gara wannan kofa a kwafa shi ne mu da kake ji nan ga yesu kristo yana buka maka zuciya kenan kana jin an allah ko yaushe ne ko kullum da zaka ji magana allah to maganan allah ya buka maka kofa kenan kofa shi ne zuciyanka in ka ji maganan allah in ka ji maganan allah da da farin allah da tsoron allah sai ka bude ma zuciya ka zama tare da kai ya kuma yi komi ya yi yaruwanka da kai zuciyanka shi ne wannan kofa ni yesu kristo yana buka ya, yana buka kofanka yani zai iya shika a kofa ya zama tare da kai kamar yadda na fari da kake yi nan ga <clears throat> yana bukawa kenan kana ji maganan allah ana buka maka kofa kenan abinda za ka yi kawai ne ka bude ma wannan kofa ka bude zuciyanka saboda yesu ya shika ya zama tare da kai yaya ni da ka bure kofanka yaya ni da ka bure zuciyanka akwai wani littafi kuma daga roman chapter 10 verse 8 and 9 ya gwada kaman yana gwada mana kaman kafin ka bure maka ka bure ma yesu kristo ka bure masa zuciyanka abubuwa akwai wani abubuwa uku, uku ni da ka yi si ya kamata ka yi ka yi gaskiya ka sani kaman kai dan zunubi ne kana da zunubi kai kafin man man ka afirka tun da man ka kuma tana da zunubi babanka kuma tana da zunubi saboda shi ya kamata ka sani kai kana da zunubi amma maganan allah ya gwada mana kaman wanda, kake zunubin duka baka ka yi shiga aljanna saboda zunubinmu ba mu ya mu aljanna saboda zunubin kakanmu ba mu ya mu aljanna saboda zunubin imanmu ba mu ya mu aljanna kafin an aka afe mu sun tun na cikin zunubi ne sun tun yi zunubi a cikin ne suka afe mu saboda wannan zunubi ba mu ya mu aljanna in ka san wannan ka sani kaman kai ba ka yi ka suka aljanna ko mina ko mini na ka yi sai ka kuma sani kaman ka yi ka kuma yi gaskiya kaman saboda zunubin si yesu kristo ya zo a cikin duniya saboda zunubin mu ne si yesu kristo ya shiga a cikin duniya ga saboda <clears throat> ya kire muna zunubi mu saboda mu ne ya shiga a wannan cikin duniya saboda ya shirya muna zunubi in ka sani haka abin da za ka yi ne sai ka shira ka shika ya shika rayuwanka ya shika ya zama maka ya shika da kuma sai kai kuma ka sani kama saboda ke ni yesu kusa ya zo ya mutu an ka kashe shi saboda zunubin in ka yi wannan niya ka yi wannan adiya ka yi wannan sariya ka yi wannan siri sai ka bude bakinka ka cira shi ya kamata ka kira shi da bashi guda ne sai ka ce mai kamar ni yesu kristo ni dan ne na sani saboda zunubi na duka saboda zunubi ne ne ka zo cikin duniyan ga ka yi wannan aduwa si yesu kristo zai yafa maka zunubi ne amma ba ka yi haka ba bai yafa maka zunubi ya kamata ka yi ana ka yi wannan abubuwa uku sannan ka samu aljanna sannan a yafa maka zunubi haka ne za ka bure zuciyanka ka bure zuciyanka ya kamata ka sani kai kana da zunubi kuma ka sani ka yada da si kuma saboda zunubi ne ya zo cikin duniyan ga an ka kashe shi inji maganan allah john 3 ya ce mana kamar inda allah ya kawo duniya ya kawo ransa saboda zunubinmu aka ka aka kashe shi shi kowa ya samu lahira haka ne allah ya kawo yesu kristo in ka san wannan in ka cira shi zai shiga ya zama da kai kamar yadda ya si da kansu ya fari dan zama da mai shishe mai kuma zama da ni yi haka ne aka bure ma aka bure zuciyanka ka san haka sai ka cira shi ni ka zo ka shiga ka zama da rayuwa na in ka yi haka wallahi za a yafa maka zunubi ne a wannan ranar no wannan ranar za ka yi wannan addu'a to wannan ranar za a yafa maka zunubi ken da ke ji na gashi anya ya bude maka ina kake mi kake yi kana ji na kana ke musulmi ne kai kristiyani ne ko menene na kake kana da kana ga an anya ma ya bure maka yau sai ka cira shi sai ka ce masa kamar ni dan wani na da zunubi zai ka shika ka zama da rayuwa na shika mini zuciya wance mini zuciya wance mini zunuba na duka saboda ni kuma zama naka ran da zan mutu zan zo wurin kanin zama tare da kai in kai wannan addu'a da farin ciki Allah don Allah za ya fa maka zunubi ne hallelujah in kana ji na za ka yi wannan addu'a tare da ni ne sai ka ni da niwa ne na sani kamar ina da zunubi har da zunuba na duka an ka afe ni da zunubi ne kuma na ta afe ni a cikin zunubi ne saboda ka na da zunubi yau na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya na sani saboda zunubi an ka kashe ka sai kuma ka tashi ina shira ka ka shika zuciya na zo ka zama tare da ni zo ka shika zuciya na ka zama tare da ni saboda ni in zama naka dan da mutu na kuma sa maka na baka rayuwa na duka da zama na duka menene nake yi ne ko ina ne nake zuwa na baka shi na baka ka na baka shi abin da nake da shi duka yau na baka da shi na zo wurinka ne, samun albarka da zamana, da na da abin da kake yin duka samun albarka. Na wannan roko ne da sunan Yesu Kiristi. Amen. Don ka yi wannan addu'a za ka samu gafra Yesu Kiristi zai yafa maka zunubi. Yesu Kiristi zai wanke ka ne. Yesu Kiristi yau ka zama na shi ka zama shi ne. Abin da za ka yi daga daga wannan abinda za ka yi ne za ka nemi wani cecin da ya kusa da kai sai ka shiga wurin ana maganan allah wurin sosai sai ka zama tare da su sai kuma ka yi addu'a tare da shi abinda suka yin dawa sai kai kuma ka yi tare da shi in ka yi haka to zai zama maka amfani za ka sai magana allah za ka koye magana allah za ka zama yesu kristo zai sa maka albarka da abin da kake yin duka to kana ji na yau ka yi dadin kai in ka yi wannan addu'a tare da ni to yau an yafa maka zunubanka duka na. to na wannan roko na maka roko ne tuwar allah ya sa maka albarka da zamanka duka da sunan yesu kristo nake wannan addu'a to ga jima na si kamar yadda na gwa muku sunana in kana so ka shirya ne ko kana so ka tambayi wani abu ga shi ga sunana zan maka sunana ne bashiru na samu kana, kana za ka shirya namba na 0249251594 kuma 0249251594 watan jama'a assalamu alaikum